السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala mai rahama mai jin kai wanda cikin rahamarsa da ikonsa ya nuna mana wata mai alfarma wata ramadan ya ba mu ikon yin ayyuka na ibada a ciki muna roƙonsa baraka wa ta'ala abin da ya ba mu ikon yi na ƙwarai allah ya sanya ya zama karɓaɓɓe inda muka yi kuskure ko muka taƙaita muna roƙon allah maɗaukin sarki ya yafe mana ya mana gafara a ah, zakatul fidr da muka bayar da sallar idi da muka gabatar muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sa baki ɗayan su karɓaɓɓu ne kuma Allah maɗaukin sarki ya sanya guzurinmu ne na shiga aljanna Allah maɗaukin sarki ya haɗa mu a gidan tsira gidan aminci a matsayin 'yan uwa musulmai masu son juna masu bauta ga ubangiji tabaraka wa ta'ala abinda hudu za ta ɗanyin tsokaci a kansa taliki ko kuma dangane da dangantaka da ramadan shine magana a kan haƙuri wanda yana ɗaya daga cikin darussa da muka koya a cikin watan ramadan domin duk wanda bai da haƙuri ba zai iya yin azumi ba za ka yi haƙuri da yunwa za ka yi haƙuri da ƙishirwa? za ka yi haƙuri da buƙatarka na iyalinka za ka yi haƙuri da abubuwa da yawa za ka yi haƙuri da yanayin da ka samu kanka a ciki misali ko a ina kake duk zafin da yake za ka ga wasu wuraren akwai zafi mai tsanani amma duk da haka nan suna yin azumin nan domin biyayya ga ubangiji baraka wa ta'ala ah, ina jin ko fulani ne suke tsokanar kanurai aka ce dan borno ne ya yi tafiya sai ya je wani gari ana azumi sai aka wuni ana ruwa to saboda ya saba da shan wahala na azumi sai ce in ta koma sai ta sake wannan azumi in ta koma borno sai ta sake azumi saboda ba ta wahala ba ina jin dai tsokana ne fulani suke in kuma gaskiya ne to 'yan borno ina jin za su samu lada mai yawa fiye da yadda fulani ke samu <laughs> ta allah ya karba mana gabaki daya to hakuri koyaushe wato shine ƙashin bayan samun kowane alkhairi ba wani alkhairi da nasara da mutum zai samu idan baya da hakuri shi yasa azumi ya karantar da mutum haƙuri kuma idan ya haƙurin nan sai ka ga da shi wanda bai haƙurin ba gaba ɗaya sun zama ɗaya kun ga da wanda ya hakuri azumi da wanda ma ya ƙi yin haƙurin bai yi ba baki ɗaya yanzu mai kaga an tsaya an zama ɗaya ba ma ɗaya ba kai shi wanda ya azumin yana da lada wanda Allah kaɗai san iyakan shi shi kuma wannan yana da matsala mai girma tsakanin shi da ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda ya gaza yin haƙuri ya bauta ma Allah maɗaukin sarki a lokacin da Allah ɗin yake son a bauta mashi yanzu da wanda ya ƙi yin azumi zai yi azumin wata daga nan har ramadan ya zagayo akan ya mayar da wancan to Allah madaukin sarki ba zai karbe shi a matsayin azumin Ramadan ba shi ya sanya duk abin da Allah madaukin sarki ya ce ka yi a matsayin ka na musulmi yi kokari ka ga cewa ka yi shi gwargwadon iyakar iyawarka inda ka yi kuskure kai ka samu tangarda a matsayin ka na bawa ɗan adam to dama Allah ya san cewa kai dama ba cikakke bane ba za ka iya samun matsala kuma za ka iya samun kuskure za ka iya samun tawaya na abin da kake son ka saboda ɗabi'a ka na ɗan adam muna roƙon allah maɗaukin sarki mana gafara to shi haƙurin nan ayoyi da yawa sun ambace shi a cikin alƙur'ani kuma yana da lada mai yawa yana daga cikin ladansa allah maɗaukin sarki bai iyakance cewa za a ba mai haƙuri lada kaza ba allah cewa ya inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab ɗiba kawai ake ana bayarwa babu lissafi kaga koda wani mutum ne wanda yake mai karimci aka ce zai ma kyauta ba tare da lissafi ba ka san abin da za ka samu Allah kaɗai san iyakan shi balle kuma mahalicin masu karamcin ne shine asalin mai karamcin shine Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ana cika masu haƙuri ladan su ba tare da lissafi ba Allah maɗaukin sarki ya samu zama masu haƙuri an karkasa haƙurin nan kashi uku akwai haƙuri wajen bautan Allah maɗaukin sarki idan ba ka da haƙuri ba za ka iya bauta ma Allah ba akwai haƙuri na nisantar abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya haramta nan ma idan ba ka da haƙuri ba za ka iya nisantar abubuwan da Allah ce karkai kaza karkai kaza ba sa'annan akwai haƙuri na hukunce-hukunce da ƙaddara da Allah maɗaukin sarki yake ɗora ma bayi nan ma idan mutum bai da haƙuri sai ka ga cewa ya kauce maimakon ya tsaya kan hanya daidai ta sanadiyan abin da ke fuskantansa ko na wahala ko na rashin jin daɗi sai ka ga ya shiga wani hali sai ka ga an fara ba shawara me zai hana ya je wurin malam wane malamin nan fa boka sai ya je daga nan a karbi kudinsa kuma sa'an nan ya baro imaninsa a wurin in bai da haƙuri sai ka ga cewa ya koma ma yana kai ƙaran ubangiji tabaraka wa ta'ala wajen talikai saboda yanayin da yake ciki amma mutum yana da haƙuri za ka ga cewa ya mai da al'amarin ga baki ɗaya wajen ubangiji tabaraka ta'ala kuma sai kaga allah ya warware masa muna roƙon allah tabaraka ta'ala ga baki ɗaya ya sa mu samu waɗannan nau'ukan na haƙuri kuma allah maɗaukin sarki ya ba mu sakamakon yin haƙuri allah tabaraka ta'ala ya sa haƙurin da muka yi a cikin ramadan da kafinsa da yanzu bayansa allah tabaraka ta'ala ya sanya ladansa shine shiga aljanna ah, tambihi na biyu azumi shida a cikin wannan watan wanda yake daga lokacin ranar idi ta wuce ko da yau mutum zai iya farawa saboda ba kamar idil fitr ba ne idil adha ba ne wanda aka haramta azumi ranar idin da kuma kwana uku da ke biye da shi amma na idil fitr ko da biyu ga wata na shawwal mutum zai iya fara azuminsa in ya so ya jera har ya kare shidan in ya so ya rarraba in ya so duk da ya so kada da ya zama cewa watan ya wuce bai samu ya kammala azumin ba allah maɗaukin sarki ya samun dace abu na uku shi kuma shi ma ba da haƙurin ne dangane da sallar idin mu ta jiya allah maɗaukin sarki ya jarabce mu dangane da abin da ya shafi address system tsarin da muka shi ne cewa a haɗa duka sifikokin nan idan an samu an tabbatar da cewa cikin masallaci yana amsawa daidai to shikenan mata gaba ɗaya su zama cewa suna cikin masallaci in kuma ba a samu daidaituwansa ba to mata su yi saho a bayan maza to duk tsarin da aka yi aka samu aka tabbatar da cewa sawun ɗin na cikin masallaci daidai sai ana gab da sallah lokacin da ba abin da za a iya yi shikenan ya zama cewa ɓangaren mata babu sauti saboda haka ba su ji komai ba ɗif suke duk yan uwa mata da suka zo sallah jiya kowace ta koma da bakin ciki saboda ba abin da ta ji ba ta ji idin ba ba ta ji hudu ba ba ta ji komai ba a sanadiyar haka don girman Allah waɗanda suka zo da iyalinsu muna fata da Allah su isar masu da saƙon ban haƙuri cewa ah, Allah ne ya ga dama ya mana haka kuma bayan da muka iya kuma ladan da suka zo nema insha Allah sun riga sun samu kuma da izinin Allah gwargwadon abin da ɗan adam ke iyawa za mu ci gaba da kulawa insha Allah ba za a iya sake samun irin wannan matsalan ba da Allah duk wanda ya zo da iyalansa ya ba su haƙuri ya ba su haƙuri kuma a madadin masallaci waɗanda kuma suke jin mu a ƙasa su ɓangaren iyaye mata su ma da Allah su taimaka mana su isar da wannan sako na ban haƙuri zuwa ga 'yan uwa waɗanda suka zo idi jiya kuma wannan matsalan saboda yadda abun ya tada min da hankali sai ya zo har ya shafi duka abubuwan da muka gabatar a idin sadda na fito zan tafi idin na taho sai da na zo daidai nan wurin sai na shafa sai na ji irin hulan nan na umura ne ke kaina ashe ban ma sa rawani ba wallahi sannan na tuna saboda hankali na kawai ya abin nan raina ya ɓaci akan abun na koma sannan nakan yi rikodin na huduba ashe ban ma ba sai da aka gama huduma ashe na bar hansar din ma a ofis sannan ƙari na uku muka yi rafkan nuwa a raka ta biyu a cikin sallar idin to duka waɗannan abubuwan yana da alaƙa da duk abubuwan da suka faru na rashin jin daɗin yanayin da ya faru amma dai alhamdulillah dai an yi sallar lafiya kuma an isar da saƙon da ake so lafiya sai dai ta ɓangaren yaye mata muna ba su haƙuri allah maɗaukin sarki ya sanya ga baki ɗaya mu mun dace allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa mana abin da muka yi allah ya kuma maimaita mana allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ga baki ɗaya mu zama cikin waɗanda allah ya yafe mawa ko masu shiga aljanna wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah